kamar da wasu 'yan gudun hijiran suka bayyana min ta waya yanzu haka fa akwai fiye da 'yan najeriya 400 da ke makale a garin kinzuwa da cikin karamar hukumar bature aladdin lardin detuwa a gabashin kasar kamarun a don haka ne ma suke neman gwamnatin najeriya da ta kai musu dauki hakanan 'yan gudun hijiran sun fa koka da matsalar karancin abinci da ma wuraren kwanciya yayin da kuma ake ci gaba da samun marasa lafiya baya ga waɗanda suka rasu ne. Muhammadu Mustapha yawa yanzu a ina ne? Wallahi muna garin Kendu. Garin Kendu a ina kenan? Eh, muna kin ne akan akan Central Africa da da Kamaru. Me faru da ku? Wallahi tashin hankalin da muke ciki a can Central Africa nan ne muka gutu an ci balaga suke ta kashe mu wa musulmai da gar muka sa muka zira muka hayo muka shigo nan Kamaru. To kaman ku 'yan Najeriya kaman ku nawa ne a waje yanzu? Yanzu za mu yi ɗari hudu a nan. Mu 'yan Najeriya da muke nan ne za mu yi ɗari hudu amma in dai za a haɗa jimlan jama'an da suke nan kan ya kai kusan dubu goma sha wani abu yana zama. To kamar hukumomi ba san da ku bane kamar eh, ambasada da sansu ba ku sanar da hukumomi ba. Tun muka zo mun yi kuban wasa da wani abu amma ba ambasada bai zo ba kuma konsulan bai zo ba mun yi mutum ya tashi daga nan kenjin ya je can to mu kuma babu da takardar da za mu tashi daga nan mun sakin mu isa dan yawun da mu duba ambasada. wallahi mutum abinci kawai yanzu kan kokari kawai ake wallahi abinda za a ci ma yawancin gaba yan gagara abinda za a ci ma babu shi wallahi yanzu to sai dai kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwar da ta fitar ta ce akwai kimanin 'yan kasashen waje dubu tara da yanzu haka ke yin gudun hijira a zuwa. sakamakon wannan rikici da ke ƙara ci gaba da kasancewa a ƙasar afirka ta tsakiya su dai hukumomin ba da agajin gaggawa a najeriya sun ce fa za su kai ɗauki game da wannan hali da 'yan najeriya ke ciki to sai dai kuma kamar yadda jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar arewa maso gabas alhaji muhammad kanar ke cewa akwai fa matakan diplomasiya da za a ɗauka tukunna. Eh to abin da yake gudana kasan ana zuwa direct ne a ɗauko su daga can gurin. To nan wanda suka bi suka yi silale ne wanda suka silale suka bulla ta wani guri suka je suka haɗu ne. To kaga dole sai an samu harka ce wanda yake ta ta shafi diplomasiya. Dole sai an samu kasashen nan an bi an sun ba da uzurin gagga da za a yi a je a ɗauko su. Akwai shugabanninmu wanda suka ke shirya wannan abubuwan kullum suna nan. akwai kwamiti wanda aikin su ne suna nan suna yi to kaga ba abu ne wanda yake kawai mutum zai kama hanya da mota kamar yadda muke nan cikin kasa ba tabbas dole sai an samu harkokoki na diplomasiya a tsakaninmu da wayannan kasashe sun ba mu daman kan cewa mu je mu ɗauko su. To wani tabbaci za ku ba su yanzu kasance yanzu haka suna nan sun galabaita wani. A tabbaci dama ana nan ana ƙoƙari insha Allahu nan da kwanaki kaɗan za su ji za su ji mu. Kamar yadda alkaluman Majalisar Ɗinkin Duniya ke nunawa yanzu haka sama da mutum dubu ɗari takwas da arba'in ne aka raba da gidajen su. sakamakon rikici na 'yan saleka da 'yan antibaleka da ke faruwa a ƙasar Afirka ta tsakiya yayin da kuma ake ci gaba da ɗebo 'yan ƙasashen waje da faɗan ya rutsa da su. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.